yau litinin wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wanda shine majalisinmu na ashirin a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan shekara wanda muke karatu a cikin suratul baqara eh, kafin ci gaba da karatu ah, wannan yana tambaya ban sani ba wannan tambayar kusan duk shekara sai an maimaita ta wanda yake tambayar ban sani ba ko mutum ɗaya ne ko kuma sake maimaituwa take yi ah, daga wasu daban in mutum ɗaya ne wala Allah yana buƙatar ya zo ya yi magana a tattauna da shi ko kuma amsar da ake yi bayarwa wala'alla ba ta gamsar da shi mai magana akan abin da ya shafi ladan ladanci da kuma eh, albashi a ladan in yana nan sai ya zo daga baya ko bayan an tashi ko kuma wani lokaci na musamman da wancan karon an shi ma an sake kawo tambayar an maimaita wancan shekaran ma an kawo ta an yi magana a kai maganar cewa eh, ladanci aiki ne na al'umma gaba ɗaya aiki ne na al'umma duka amal aiki ne ta tsawo'i kuma na al'umma duka da haka a wuyan al'umma yake a asali a shari'a baitulmali ita take ɗaukar ɗawainiyar wanda zai yi wannan aiki Baitulmali na al'umma na musulmi shine zai ɗauki ɗawainiyar wannan aikin da haka duk wata ɗawainiyar wanda zai yi aikin baitulmali zai ɗauka idan kuma babu baitulmali fa sai ya yi fi sabilillahi abubuwan da ya suke na addini in bai baitulmali sai ya kamata ta yi ba bai baitulmalin suwa suke yi eh al'ummar musulmi suke yi to me yasa su nan ayyukan su kuma al'ummar musulmin ba za su yi ba da aka ji aikin da yake haƙƙi ne na bai baitulmali kuma babu bai baitulmalin amma akwai al'ummar musulmin to wannan haƙƙin yana kan wannan al'ummar musulmin na ba yadda mutum ya ce ba zai yi ba sai an biya shi kaza sai an biya shi kaza shine abin da aka hana a shari'a cewa mutum sai da shara'i sai da jinga kamar aiki zai yi na jinga a biya shi wannan ba a yadda da shi ba domin aiki ne na ibada da zai yi da aka kuma dole a ɗauki ɗawainiyar shi wanda shi ya fi cancanta ma a ɗauki ɗawainiyar shi a cikin al'umma kowa zai iya tashi ya tafi duk inda ya ga dama ya harkokin shi da kasuwancin shi tun da safe har dare amma in ka sa mutum ka ba shi ladanci ka aje shi a wuri ka aje shi a wurin nan fa kenan dindindin dole duk inda zai bi yana yana lissafa ƴan awoyi ne kawai faragan da yake da shi kawai tsakanin sallar asuba ne zuwa sallar azahar. duk inda zai je dole ya dawo inda yake wannan aikin ya bar duk abin da yake yi in ma sana'a zai sai dai yi a inda a nan inda yake a ariyar da yake ya zo masallaci kafin asuba ya kira sallar asuba na farko sannan ya zauna ya jira ya kira sallah na biyu sannan ya tafi da azahar kowa na sannan harkokin shi kafin lokacin sallah ya zo masallaci ya jira lokacin sallah ya kira a zahar sannan ya tafi yana la'asar na kusa ya sake dawowa ya jira sannan ya dawo ya yi magariba kafin magariba ya jira ya yi ya kira sallah a gama ya auna ya ga minti nawa ne tsakanin magariba da kiran sallar ijai zai iya fita ko ba zai iya fita ba haka zai zauna Fama gaba ɗaya kuma a cikin ƙwaƙwalwar al'ummar ma babu shi a tunanin al'ummar ma akwai ladan a ciki masu yin ma abin arzikin wanda suke iya taimakon su yi wani abu a tsakani da Allah a nan akwai wanda yake ya yi tunanin da azumin nan ya ɗan rarraba wani abu a cikin tunanin shi ya ce wane da wane su ne ladanin da suke jin kiran sallar a unguwan nan gana su akwai wanda yake tuna wannan ba wanda yake tuna wannan da irin wannan aikin kuma da aka ɗora musu a cikin al'umma amma kuma ba ma iya tunanin mu kyautata musu a cikin al'umma kuma muna harin cewa addininmu ya ci gaba mu ta inganta addininmu ya kyautata zai yi rabo ya raba komai amma babu tunanin ladan a ya yi rabon azumi ya yi na sallah ya yi kayan sallah ya yi kaza ya yi duk ya rarraba ba mutane ya ba marayu ya ba miskinai ya ba amma ladan fa babu shi a cikin lissafi Ba dole irin wannan tunanin sai mun sake sannan da mun je mun ga wani nassi mu je mu ɗauko mu ce sai an yi bayani hukuncin ladan ya karɓi albashi ko kai ya karɓa to me kake so ya yi zama zai yi kawai ya zaɗe ta kira ma sallah ka zo kai sallah shi kuma ya mutu minti ɗaya in ya ƙara kai ta surutu kada ƙunƙune an ƙi kiran sallah har yanzu lokaci bai yi ba ga lokaci ya yi har yanzu ba a kira ba kai kana so a yi ma abin da kake so kai kuma ba za zuciyarka ko kaɗan ba za ta motsa ta yi wani abu na addini ba da zai taimaki addinin kullum a kira ma sallah iyalanka wannan kiran sallar da shi suke aje sahur da shi suke shan ruwa da shi suke komai amma kwakwalwarka ba ta da tunani da hankalin da za ta iya yin wani abu akan wannan alkhairin da ake ma to wannan ba tunani ba ne wanda yake ingantacce kowa akwai kafar da yake toshe ma al'ummar musulmi a cikin al'umma idan an toshe ma al'umma wata kafa to su ma wajibi ne a kansu su tsaya su kuma su yi abin da ya kamata akan wanda ya toshe musu wannan kafa ba wai kawai a bar mutum ya yi ta abin da ya ga dama dole ya bai yi ba kuma a yi magana shi kenan abin da aka sani dole a inganta rayuwar mutum idan shi ma ya ba da rayuwar shi don wani abu na al'umma eh, wannan shi kuma nashi shi ma duk wancan ɗin ne wanda yake da alaƙar mutum ya tsaya ya yi inganta tunanin shi yana magana ne akan bayan addu'o'i da sallama a da Allah in akwai wanda zai fitar da zakka a sa sunan shi to ana cigiya wanda zai fitar da zakka ya akwai sunan shi a nan har da account ba. in akwai wanda zai fitar an tashi sai yi magana a wuyan da ba san irin tunanin da yake damun mutane ba irin wannan ina ji masu irin wannan wannan tambayar ne ban san akwai wata rana da ba za ina da test a cikin message ɗin wayata ta neman ta 'yan zakkan nan ya fi guda arba'in don an samu wanda zai ba da zakkan sai a kira ka a ce ka zo ka karɓa ni da na samu wanda zai fitar da zakar ya ba da zakar ni sai in ki karɓa sai nemo ka sai ka zo ka karɓa zakka kawai saboda kai ne eh, menene da ake cewa kai ne kiramin barara sarkin bara na duniya sai wai kawai kana jira wai a nemo wanda zai ba da zakka ko jiya wani ya sake turowa shi ma suna jiya in akwai wanda zai ba da zakka ko an samu wanda zai ba da zakka ni ma neman wanda zai ba da zakkar nake yi yadda ban taba jin dai wani anan wanda ya ce zai fitar da zakka ba ko ga zakkar shi a masallacin da ne tun da nake ban taba ji ba in akwai wanda ya taba ji kuma to to babu babu zakka ba a kawowa kuma ba a yi ban san wanda yake yi ba a cikin masallacin ban san akwai mai yi ba da haka mai magana masu turowa su je su nemi wanda su je kasuwa mana su rinka tsayawa a shaguna suna ganin shagon da ya fi cika wanda ya cancanta da zakka in ga shago ya cika sosai ya kamata a yi zakka sai ka je ka kai sunanka da namban wayan amma ka kawo masallaci ba a kaudan ba ba ma wanda yake kawo akwai wanda yake kawo zakka masallacin nan babu shi gaba daya ba wani mutum wanda yake kawo zakka a nan masallaci da haka babu ita kuma ni ban san wani a nan unguwa wanda na sani gashi yana fitar da zakka yana bayarwa ba in ma ya kawo ni zan karɓa ni zan fara karɓa kafin ma a neme ka malam mai takarda da haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu mafita da haka mutum ya tashi ya je aiki don ya ba da zakka shi ma ba zauna yana jiran wanda ya yi aiki ya samu kuɗi ya ba shi zakka ba Abin abinda ake so kai ma ka tashi ka sa zuciya tunda an hana ni wannan shekarar don Allah yadda shekara mai zuwa ni ma sai na fitar da zakka haka ya kamata ka yi ba za su baka ba sun hana ta kana da zuciya yanzu kai ma ka sa abin nan himma daga nan zuwa shekara mai zuwa kai ma ka fitar an ci gaba ko ba a ci gaba ba amma an ka zauna kana ta jiran sai sun baka ai zuciyarka za ta mutu ka kashe kuma zuciyar wasu kaka ka tashi kawai ka nema daga nan zuwa shekara mai zuwa da izinin Allah Allah zai buɗa ma kai ma ka fitar da zakka sai kai ka kawo waɗanda ake ka ce to kai ma an samu suna a baka kai yanzu kai sunan kace nema na wanda za a ba kai sai ka ba su ka rama abin da aka yi ma kenan Allahu أعلم sallallahu ala tsaya a darasin da ya gabata aya ta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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار يستأتين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم ولو أنهم نعم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin wannan aya da ta gabata dangane da irin abin da Yahudawa suka bi na abin da ya shafi sihiri da nau'o'in sihirce da watsi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi Allah kuma a ƙarshe ya nuna mana gaba ɗaya da su da sihirin nasu ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah ma'ana sai da ƙaddarawar Allah da kuma hukuntawar Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ya faɗa mana cewa wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil min khalaq. Sun san cewa duk wanda ya sima shi wannan aiki na sihiri to ba shi da rabo a lahira. Sannan Allah ya yi Allah wadai da tir da wannan aikin da suke yi na sihiri, Allah ce wala bi sama sharo an fusahun, tir da wannan abin da suka sima kansu suka ajiye littafin Allah suka ɗauki littafin shaiɗan ya zama shi ne abin da za su rinka aiki da shi shi ne sihiri Allah ya ce laukanu ya alamun inda a ce suna da ilimi sun san cewa wannan mummunan aiki ne to da sun san cewa sun ɗauki mummunan al'amari abin Allah wadai a wurin Allah a kuma abin Allah wadai a wurin dukkanin bayin Allah na kwarai. Sai Allah ya ce, walau annahum amanu, inda a ce su ɗin Yahudawan za su yi imani da Allah, wata su yi taƙawa, abinda Allah ya ce a yi su aikata, abinda Allah ya hana kuma su nisanci wannan abin, lamasubatun min lahi khair da sakamako da za su samu daga wurin Allah da zai zama shi ne mafi alkhairi a wurinsu, fiye da wannan aikin sihirin da fasikanci da tafurci wanda ba zai zama musu alkhairi ba. da sun yi imani sun yi taƙawa, to da sakamakon da za su samu a wurin Allah ya zama kai, ya zama musu mafi alkhairi fiye da duk wani abu da za su samu na duniya. Ko da duniyar gaba ɗaya za a ba su, to batun min indillahi kai. Lada da sakamakon Allah ya fi wannan alkhairi. Da ka duk wani abu da mutum zai samu, in dai bai zama ya yi imani ya yi taƙawa ba, to abinda Allah zai bayar idan an yi imani an yi takawa zai zama shi ne mafi alkhairi da wannan abin da mutum ya samu da ce na mutum ya watsar da duk wani abu wanda ba alkhairi ba ne, domin duk mai hankali yana fifita abin da yake ne alkhairi akan abin da ba alkhairi bane da aka duk waɗancan abubuwan da suka riƙe da harkar sihiri da tsafi da abubuwan da suke samu ta wannan harkar to wannan abin babu alkhairi a ciki abin da yake alkhairi shine lada da tattali da Allah ya yi ma masu imani da lada da tattali da Allah ya yi ma masu takawa da ka su ma da za su aje komai su shigo cikin masu imani su shigo cikin masu takawa to da wannan sakamakon na wurin Allah wanda yake mafi alkhairi da sun ribata da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala a nan duniya da kuma ranar alkiyama. A nan, ayar da ta gabata Allah ya yi bayani a kan cewa wala bi sama sharobihi an tir da abin da suka ɗaukar makansu, tir da abin da suka sema kansu na wancan fasikancin da sihirin da sauransu. A nan gargaɗi ne Allah ya yi, to da Allah ya yi gargaɗi a waccan ayar da ta gabata, to a wannan ayar kuma sai Allah ya kwaɗaitarwa. kamar yadda ya gabata dai a baya uslubin alkur'ani na at-targhib wa tarhib a faɗaitar a tsoratar a can an tsoratar da cewa labi'sa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun anan kuma sai Allah ya ce walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair akwai sakamako na a wurin Allah wanda yake shine mafi alkhairi ladan Allah ya fi alkhairi ya fi fiye da wancan mummunan aikin da Allah ya ce tir da shi, da aka sai aka tsoratar akan wancan aikin, sannan kuma aka kwaɗaitar akan aikin alkhairi da imani da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da aka ayar tana da alaƙa da waccan da ta gabata, ma'ana a waccan ayar wata ba'u ma ta sulu sun bi wancan hanyar sun bi abin da shaiɗanu suka zo da shi. a nan sai aka ce walau annahum amanu mana da ba su bi waccan hanyar ba da sun yi watsi da wancan aikin na shaiɗanu. sun dawo sun yi imani sun yi takawa to ga abin da Allah ya tattalar musu shine lamasubatun min indillahi khair sakamako na wurin Allah wannan shine mafi alkhairi a gare su Allah ya ce laukanu ya'lamun inda sun sani bana inda sun san irin girman sakamakon Allah da irin ladan da Allah yake bayarwa da sun gane cewa wannan ya fi musu alkhairi fiye da ɗan abin da za su samu na duniya ɗan kaɗan don sun yi sihiri sun yi kaza an ba su kuɗi an ba su gidaje an ba su motoci sun yi asarar lahira sun zama malahu fil akhirati min falaq to da sun riƙe wannan imanin da aiki na ƙwarai da sun samu alkhairi mai girma a wurin Allah wanda inda sun sani da ba za su fifita wannan ladan na Allah a kan wancan ɗan abin duniyan wanda bai taka tara ya karya ba. Da haka a nan wannan ayar ta nuna abin da suke kai ɗin nan kafirci ne, shi yasa sai Allah ya ce walau annahum amanu da za su yi imani su yi taƙawa. Kenan da suna da imani suna da taƙawa da ba a ce lau annahum amanu ƙau ba. Kenan ya nuna ba su da imani ba su da taƙawa shi yasa suka bi abin da shaidanu suke faɗa a kan mulkin annabi Sulaiman. Kinan wanda suka bi waccan hanyar sun bi hanya dai ta marasa imani, sun bi hanya sai ta marasa taƙawa. Daka a nan aka kira su zuwa ga imani, aka kira su zuwa ga taƙawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daka waɗannan ayoyin gaba ɗaya sun yi mana magan ishara da magana akan abin da ya shafi sihiri sihirin nan a hukuncin Allah Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa sihiri kafirci ne wayannan ayoyin da muka karanta sun tabbatar da haka mahallu shahid na farko a cikin ayar Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman an danganta sihiri zuwa ga annabi Sulaiman sai Allah ya ce annabi Sulaiman bai kafirta ba ba kafiri ba ne ba na sihiri kafirci ne sai Allah kuma ya sake kawowa mahallu shahid na biyu da ya tabbatar da sihiri kafirci ne Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman wala sai ce wala walakin na kafaru shedanu ne suka kafirta me yasa suka kafirta Allah ya ce yu'allimuna an-nasa sihira, saboda suna koyar da mutane sihiri kenan koyar da mutane sihiri kafirci ne to duk abin da ko koyar da shi kafirci ne to wannan abin shi ya fi cancanta ya zama kafirci haka a wannan gabar ita ma ta tabbatar da cewa sihiri kafirci ne sannan Allah ya ce wa ya na ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum duk wani abu wanda cuta ne tsantsa a cikin shi kwata-kwata babu amfani a cikin shi to wannan abin babu wani abu da za a sifanta shi da shi in ba kafirci ba kafirci ne tsantsar sharri da cuta wanda babu alkhairi ko kaɗan a cikin shi ko ajiya da tata Allah ya ce fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas amma a babin sihiri sai aka ce ma yadurruhum wa fauhum abin abinda zai cutar da su ne tsantsa babu wani abu da zai amfanar da su a ciki wannan ya nuna ya kai haddin abin da babu amfani kwata-kwata a cikin shi ba abin da yake kaiwa wannan haddin in ba kafurci ba sannan a cikin ayar mahallu shahid na hudu Allah ya ce ma lahu fil min khalaq wanda duk ya riƙe sihiri to ba shi da rabo a lahira waye ba shi da rabon lahira Kafuri shi ne wanda ba shi da rabon lahira amma duk mumini duk karancin imanin shi ko da gwargwadon ƙwayar zarra ne na imani to akwai lokacin da zai samu rabon lahira akwai lokacin da zai shiga aljanna a lahira amma aka ce mutum bai da rabo kwata-kwata a lahira wani ya tabbatar da cewa kafiri ne mana ba zai fita daga azabar Allah ba bai da rabon lahira bai da wani abu na aljanna kenan to wannan gabar ita ma ta tabbatar da cewa lallai wanda yake sihiri kafiri ne ko sihiri kafirci ne saboda an kora rabon lahira ga duk wanda yake aiwatarwa domin alwa'idul mutlaq kamar yadda malamai suke cewa ba a yin shi sai a abin da yake kafirci ne ya zama wa'id gargaɗi ne sakakke ba shi da ƙa'idi. ma lahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo a lahira gaba ɗaya. To wani ya tabbatar da cewa wannan aikin kafirci ne. Sannan mahallu shahin na biyar shi ne wannan ayar da muka karanta yanzu. Ta Allah ce walau annahum amanu wattaqau inda za su yi imani su ƙawa, Kenan masu sihiri da ba su da imani kenan. yanzu ake kiransu ina ma da za su yi imani su yi taƙawa wanda yake da imani ba a ce mai walau annahu amana sai wanda ba shi da imani sai a ce da ma yayi imani ba za ka zo ka ce ma musulmi dama ma ka musulunta ba sai dai wanda bai musulunta ba a ce ina ma ka musulunta to haka aka ce walau annahum amanu wannan dalili ne akan cewa wayannan masu sihirin masu yin sihirin da masu karantar da sihirin da masu koyan sihirin babu imani a tattare da su shi yasa ake kiransu zuwa ga imani haka wannan gabar ita ma tana tabbatar da cewa sihiri kafirci ne Kana a cikin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki ya kore musu nasara da falahi a gaba ɗaya rayuwarsu Allah ya ce wala yuflihu sahiru haitu ata duk da inda mai sihiri ya zo ba zai taɓa samun nasara ba ba zai taɓa samun riba ba alfala shine az-zuhru bil matlub wan najatu min al ka samu abin da kake nema ka guje ma kuma abin da kake tsoro to Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata a lahira me ake nema ake nema a lahira aljanna me ake tsoro a lahira wata to Allah ya ce wala yuflihu sahiru haitu ta. me sihiri ba zai taɓa samun falahi ba ba zai taɓa cimma abin da yake so ba ba kuma zai taba guje ma abin da yake tsoro ba a duniya da lahira kenan haka wannan ya tabbatar da cewa mai sihiri kafiri ne da wannan ayar shi yasa a shek Muhammadu Al-Aminu Shankiti rahimahullahu ta'ala a cikin azwa'ul bayani yake cewa da istiqra'i na ayoyin alqur'ani mana da bibiyar usulubin da ya yayi amfani da shi a wannan kalmar cewa duk inda aka samu nafiyul fala Allah ya ce la yuflihun ko wa la yuflihu to wannan aikin zaka samu kafirki ne ce wannan ita ce a al'ada alqur'ani gaba ɗaya. duk inda aka kora falahi to in aikin za ka samu aikin kafarci ne Daka in wannan ayar ta zo ta ce wala yuflihu sahiru haitu a an kora falahi to ba ta da wata aya wadda take ɗan uwarta wadda za a sa ta tare da ita ba kafirci ba saboda duk ayoyin da suka kora falahi kan aikin kafirci suke magana Daka wannan ita ma dole za ta hau kan wannan aikin kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a wasu ayoyin wa qalu Allahu walada subhanahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadha ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا la سواء يتي مثل لا su ne wanda suke cewa ittakaza Allahu walada Allah yana da ɗa a ƙarshe sai Allah ya ce la yuflihuna ba za su samu falahi ba Allah ya kore musu wannan nau'in na falahi haka a san da yace wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayatihi sai ce innahu la yuflihu adh sai ce waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah ko suke yi ma Allah ƙarya sai Allah ya sifanta su da cewa la yuflihu adh-dhalimun su samu falahi ba ƙaryata Allah ko yi ma Allah ƙarya menene kafirci ne haka cewa Allah yana da ɗa menene kafirci ne da dukansu an ce la yuflihuna ba za su samu falahi ba to haka anan ma da Allah ya ce wala yuflihu sahiru haizu ta ya tabbatar da shi ma sihirin kafirci ne al-imam ibn qudama al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin almuguni. ya naƙalto ijma'in malamai akan cewa koyan sihiri da koyar da sihirin duka wannan haramun ne da ijma'in malamai gaba ɗaya ya ce bi gairi filafin na arifuhu ba wani saɓani da muka sani a tsakanin malamai akan cewa sihiri koyan shi da koyar da shi wannan haramtaccen aiki ne haramun ɗin da hatta kai mun ji cewa ayoyin alkur'ani sun tabbatar da cewa kafirci ne yin shi hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta sihiri da cewa yana cikin Asabu’ul sabul mubiqat Allah ya ce ku nisanci abubuwa bakwai masu halakar da mutane daga cikin waɗannan abubuwan manzo Allah ya ce al-ishraku billah wa sihir shirka sannan na biyu sai sihiri daga shirka sai sihiri saboda galibi sihiri bai taɓa yiwuwa ba tare da shirka ba shi yasa aka sanya shi daga cikin mafiya munin ayyuka wayanda suke halakar da mutane a bayan ƙasa manzo Allah ya sifanta na farko wanda shine mafi girman zunubi sannan aka biyo baya da shirka da Allah subhanahu wata'ala shi yasa hadisi ya zo a cikin musnad na al'imamul imam da al-Mu'jam na al'imamul imam daga Imran ibn Hussein radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu أو تكهن أو تكهن له أو سهر أو سحر له duk wanda ya yi tamfi ko ya je aka yi mai canfi, ko ya bokanci ko ya je aka yi mai bokanci ko ya sihiri ko ya je aka yi mai sihiri manzan Allah ya ce to wayannan gaba ɗaya ba sa tare da mu ba mu ba su sai ce wa man ataka hinan fasaddaqahu ma qala faqad kafara bima unzila ala muhammad manzo ya ce to duk wanda ya je wurin boka kuma ya faɗa mai magana ya yadda ya gasgata shi to wannan ya kafirce ma abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman ya kafirce ma ne, domin Allah ya hana ya haramta wannan ya tabbatar da kafirci ne to duk wanda ya je ya yadda da su to wannan ya kafirce ma abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sahih na al-Imam Muslim daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla manzo Allah ya ce duk wanda ya je wurin boka ko ɗan duba ya tambaye shi wani abu manzo Allah ya ce sai yayi kwana arba'in yana sallah Allah bai karɓi sallar shi ba kuma dole sai yayi amma sallar ba za a karɓe ta ba to mutumin da wanda zuwa wurin shi kawai ka tambaye shi akan wani abu ba ka yadda ba yana haramta ma sallar kwana arba'in ba za a karɓe ta ba, to ina ga shi wanda ka je wurin nashi. Shi da ka je wurin nashi shi kuma mai hukunci shi. A nan a wannan hadisin an ce wanda ya je ya tambaye shi, a wancan hadisin da ya gabata manzo Allah ya ce duk wanda ya je wurin boka ko ɗan duba ya tambaye shi ya gasgata ya kafurce ma abin da Allah ya saukar ma manzon Allah. wanda ya gasgata kenan amma wanda ya je bari ya je ya gwada ya gani yana yi ko baya yi abin yana yiwuwa ko baya yiwuwa bai yadda da bokancin ba bai yadda da abin ba to wannan sai yayi kwana arba'in Allah bai karɓi sallar shi ba to ballantana kuma shi bokan karan kanshi ko ɗan duban ko mai sihirin don haka wannan shine abin da shari'a take mana nuni a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan jinsin na mutane wanda su ne mutane masu haɗari a cikin al'umma duk wanda kaga ya zo ya kama wani ɗan shago ya buɗe yana ma mutane duba da bokanci wayannan mutanen haɗarin su gara a aje muku ‘yan kidinafin guda ɗari a cikin al'umma ta saman muku boka ƙwaya ɗaya a cikin mutane wayancan suna lalata muku duniya ne wayancan kuma suna lalata muku lahira iyakacin wayancan su kashe mutum ko su ɓata dukiyar mutum shi kuma wannan ya lalata addinin mutum ya lalata mai lahirar shi gaba ɗaya ya jefa shi fushin Allah zuwa wurin shi kawai kai kwana arba'in Allah bai karɓi ka ba to ballantana kai da ka bashi shago ka aje shi a cikin gida ka aje shi a gida ka bashi masauki kai ne mai masaukin boka to shi mai masaukin ya ne hukuncin shi ya za a yi da shi wanda ya zo ziyara a gidan naka ba za a karɓi shekara tsallacewa kwana arba'in to kai da kake a gidan kuma ka aje shi da kai da iyalinka ko kuma mai matsayinku? da haka al'amari ne wanda yake mai haɗari sannan kamar yadda Allah ya faɗa sihiri ba zai iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah ba wanda zai iya cutar da kai da wani sihiri in ba Allah dama ya ƙaddara maka wannan abin ba da haka sihiri baya tasiri a karan kanshi sai ya dace da ƙaddarawa Allah akan al'amari don haka al'imamu ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ya ce an fa'u ma yi ta'amalu da izhabis sihir ma an zalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam mafi fa'ida mafi amfanin abin da ake amfani da shi wurin tafiyar da sihiri da lalata sihiri da kore sihiri shine abinda Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa na wahayi baka da wani abu da yake ɓata sihiri da yake kara mutum daga sihiri kamar wahayin Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace wa huwa al sune mu'awwidhatan qul a'udhu bi rabbil Falak da qul a'udhu bi rabbin nas yace baka da wani abu da zaka kara kanka daga sihiri kamar waɗannan surorin guda biyu Ya ce wa fil hadith zo a cikin hadisi manzon Allah ce lam yata'awwaz al muta'awwidh bi mislihima babu wani mai neman tsari da ya nemi tsari da wani abu wanda ya kai neman tsari da waɗannan surorin guda biyu ana duk wani abu da zaka nemi tsari da shi ba wani abu da zaka nemi tsari da shi da ya kai tsarin waɗannan surori guda biyu da za su samun maka kariya daga Allah daga duk wani abu na shaidanu da zai cutar da kai sannan yake cewa wa kazalika qira'atu ayatul kursi haka kuma karatun ayatul kursi yace wannan yana cikin mafi girman tsari da mutum zai samu daga sihiri sai ce fa innaha mutsaridatul ko mutsaridatul lishaitan domin ita ayatul kursi sura ce wanda take kore shedanu daga duk inda ake karanta ta mun karanta a farkon tafsirin wannan surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi hadisin Abu Umama wanda Imam Muslim ya rawaito da Imam Ahmad wanda manzon Allah yake cewa iqra'u suratal baqara ku karanta suratul baqara fa innaha baraka fa innaha baraka Wala la yastati'uha al baqara domin karanta suratul baqara albarka ne kuma masu sihiri da bokaye da shedanu ba yadda za su iya da suratul baqara haka manzon Allah ya faɗa daga ba abin da yake rushe tasirin masu sihiri da shedanu kamar suratul baqara haka kul a'udhu rabbil falaq haka kul a'udhu rabbin nas haka kuma a suratul baqara din musamman ayatul kursi za idan mutum yana da ƙur'ani ko yana da babban kariya daga duk wani shirri shaidanu na mutane da kuma shaidanu na na aljanu Zaka Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyaye mu daga fadawa cikin irin waɗannan hadarurruka da Allah madaukakin sarki yake mana gargadi a kansu waɗanda Allah yake tabbatar mana da cewa kafirci ne fadawa cikin irin waɗannan aikace-aikace يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ضاعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني من جدين دمك تاسو مغانا أنا فسكتت جئتني زوالا yahudawa amma dai yahudawa na da ko kuma yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan sai Allah ya dawo da kiran zuwa ga masu imani ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ɗaya daga cikin waɗannan kiraye-kiraye da Allah ya yi a cikin alkur'ani guda 88 da haka Allah ya buɗe ta wannan da ya ayyu na amanu ya ku wadanda suka yi imani kamar yadda magabata suke cewa in ka ji Allah ya yi kira ya ce ya ayyu na amanu ku kasa kulli kayan abubuwa guda biyu ne ko dai wani alkhairi ne Allah zai kira ka ya ce ka zo ka aikata ko kuma wani mummunan aiki ne Allah zai maka gargadi ya hana ka aikatawa Daga da ji ya ayyuhan ladina amanu ɗayan biyu ne, ko a kira ka kai wani abu na alkhairi wanda zai kubutar da kai duniya da layira. ko a yi maka gargaɗi akan wani mummunan aiki na sharri wanda zai halakar da kai a duniya ko a lahira. Daga Allah ya kira masu imani ya ce la ta kunu ra'ina. Kada ku rinka cewa ra'ina idan kuna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wa qulu ku rinka cewa unzurna ku rinka cewa manzon Allah unzurna ka dan saurara mana ku yi amfani da wannan kalmar kada ku rinka yin amfani da wannan kalmar wasma'u sannan kuma ku saurari abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa muku walil kafirin azabun alim kuma lallai kafirai suna da azaba ne raɗaɗi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duniya da lahira wannan ayar umarni ce da kira ake yi ga mu'minai amma kuma a cikinta ita ma ta kunshi wani bayani ne na wani mummunan aiki daga cikin miyagun aikin yahudawa har yanzu ne akan miyagun ayyukan nasu ake magana amma sai aka yi magana da muminai aka hana su su yi wannan mummunan aikin da ya hudawa suke yi, saboda a sake nuna mana wani mugun aikin. A baya ayoyin da suka wuce, an faɗa mana ayyukansu ne na wa'yancan da suka gabata a baya. Yanzu kuma sai za a zo a buɗe mana wani shafi na miyagun ayyukan na yanzu waɗanda ake saukar da Alƙur'ani a gabansu. su ma suna nan daga cikin miyagun ayyukan da suke aikatawa ga irinsu aikin shi ne muna na ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ƙoƙarin sai sun cutar da manzan Allah ta kowace hanya hatta a magana sai sun faɗi maganar da za ta zama zaki ne da cutarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga sai Allah ya kira masu imani ya ce in za ku yi magana da manzon Allah kada ku rinka amfani da kalmar ra'ina ku rinka amfani da kalmar unzurna kalmomi ne guda biyu wanda duka ma'anar su guda daya amma sai aka hana su su amfani da waccan kalmar aka sa su su rinka yin amfani da ɗaya kalmar wanda duka tana ba da ma'ana ne guda ɗaya saboda nuni da akan mugun aikin yahudawa wanda yake dawo zuwa ga menene sanadin da yasa Allah ya hana muminai su yi amfani da wannan kalmar waɗansu malamai suka ce kalma ce wanda ya muminai suke faɗanta ga manzon Allah in sun zo gaban manzon Allah manzon Allah yana magana za su ce ra'ina ya rasulullah ya manzon Allah ɗan saurara mana mana bari mu fahimci abin abin a hankali a yi daki daki shine ra'ina daidai take da kalmar unzurna ɗan dakata mana ɗan jima a hankali sai Allah ya ce sahabban manzon Allah suna magana da manzon Allah da wannan lafazi to sai zama yahudawa a yarensu na abraniya suna da wata kalma wadda take shige da wannan kalmar sara'ina shine kalmar ra'ina wanda su a yarensu haka suke faɗan wancan kalmar ita kuma wancan kalmar a wurinsu zagi ne da cin mutum suna amfani da ita ne a wurin zagi ma'anarta daban a wurin larabawa ma'anarta daban a wurin yahudawa to da suka ji wannan kalmar sai suka ɗauke ta dama muna zagi shi a bayan idan shi to ai ga dama ta samu sai mu zo mu zazzage shi a gaban shi bai sani ba da haka sai su zo gaban manzon Allah in yana magana sai su ce ra'ina ra'ina su rinka maimaita mai wannan kalmar da matsayin waccan ma'anar amma su ma'anar su suke nufi da ba zagi suke yi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ana da duk wanda ya imani da Allah ya daina amfani da wannan kalmar a ɗauko ɗaya kalmar wanda ba ta da harshen Jamo a yi amfani da ita daga nan za a gane wane ne faziri wane ne munafiki wane ne kafiri wanda zai ɗauko wannan kalmar yana amfani da ita akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin wazahin da wasu malamai suka ce shi yasa aka saukar da wannan ayar waɗansu malamai kuma suka ce a'a kalma ce wanda tana da ma'ana take da shi ingantacciya ma'ana ce mai kyau ingantacciya ana cewa unzurna ana cewa ra'ina to amma mutanen hijab mutanen yankin hijab wanda suke a yankin maka da madina daga cikin larabawa ba sa amfani da kalmar ra'ina sai idan wanda za su yi magana da ita Izgiri za su yi mai idan suna so su yi ma mutum izgiri ne sai su yi amfani da kalmar ra'ina ba za su yi amfani da kalmar unzurna ba amma asali a wurin larabawa gaba ɗaya kalma sai iri ɗaya ma'anarsa ɗaya to amma isti'malin yadda wasu daga cikin ƙabilun larabawa suke amfani da ita suna amfani da ita a wani nau'i na ƙasƙantarwa to shi sa sai ya zama aka hana mu'mine su yi amfani da ita ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kare matsayi da daraja da martaba da kuma ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin magana mana hatta magana idan akwai lafazin da zai iya hararo da wata ma'ana ko wasu suna iya fahimtar lafazin ko kalmar a wata ma'ana to a aje wannan kalmar a kauce mata idan an zo za a yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce wannan shi yasa aka ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u waɗansu malamai kuma suka ce har yanzu suna nan ma'anar su ɗaya amma a wurin amfani da kalmar akwai nau'in bambanci shine galibi kalmar ra'ina za ka ce wa mutum ra'ina ana amfani da ita ne ga wanda yake daga sama zuwa ƙasa mana babba ne in zai yi amfani da ƙanana zai yi musu magana shine zai ce musu ra'ina amma ƙarami baya ce ma babba ra'ina a wurin magana amma dai ma'anarsu ɗaya da ingurna hatta a yarika za ka samu akwai kalmomin da za ka iya magana da shi ga wanda yake sama da kai ko kuma za ka iya amfani da kalmar akan wanda yake ƙasa da kai amma wanda yake sama da kai ba za ka yi mai amfani da wannan kalmar kuma ma'anar su ɗaya su ɗaya amma ba za ka faɗa mai wannan kalmar ba saboda shi babba ne amma kuma da ƙarami za ka iya faɗa mai wannan kalmar suka ce to wannan kalmar ita ma haka take da ra'ina da unzurna unzurna za a iya amfani da ita ga kowa amma ra'ina galibi tana nuna wanda ya faɗa ma wannan kalmar kamar yana sama da kai kai kana ƙasa da shi shi yasa sai aka hana yin amfani da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce la taqulu ra'ina وقولوا انظرنا واسمعوا har ila yau waɗansu daga cikin malamai suna kawo kalmar da wata ma'ana da ta kalma ce wadda take ɗaukar almufa'ala take da wazanin mufa'ala ma'anar mufa'ala a cikin ta take ma'anar ka yi min in yi maka kalmar ra'ina haka take ɗauka idan ta ce ma mutum ra'ina mana kana nufin ka saurara mun ni ma zan saurare ka mana in baka saurare ni ba me kenan ni ma ba zan saurare ka ba suka ce akwai wannan nau'in ma'anar a cikin wannan kalmar ra'ina saboda akwai mufa'ala a cikinta daga aka soke ta saboda ya zama akwai ladabi a wurin magana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu kuma suka ce har ina yau yahudawan ne suke amfani da ita amma suna amfani da ita ne a matsayin kalma ta larabci ba wai a matsayin wata kalma ta su ba mana idan an ce ra'ina suna nufin me wane ne ra'i mai kiwo hmm. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mana idan sun ce mai sai su zo su ce mai ra'ina mana suna nufin mai kiwon mu kamar wani ma'aikacin su ne da yake musu kiwon dabbobi da wannan ma'anar suke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kalmar ba da ma'anar da sauran masu imani suke ma manzon Allah magana ba mana suna zuwa da kalmar da wata ma'ana ta kaskanci da wulakanci su zo su faɗa ma manzon Allah ita a gaban shi da duka waɗannan ma'anonin dai suna nuna kalmar tana da wani nau'i na wani abu wanda zai iya shigar shubaha ta rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah ya hana ya ce la taqulu ra'ina kada ku rinka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'ina saurara mana kada ku rinka amfani da wannan kalmar ta ra'ina a bada wannan ma'anar wa qulu zurna ku rinka cewa ka ɗan dakace mu ka ɗan jira mu wasma'u kuma idan ya yi magana ku kuma ku saurari abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa sauraro a nan irin wancan sauraron da aka faɗa ma Yahudawa ku zo ma atainakum bi quwwati wasma'u wani irin sauraro ne a kan sauraro dama in dai mutum yana da kunne sai an ce mai ya saurara ba sai an ce mai ya saurara ba in dai sauraro ne na lafazi duk wanda yake da kunne magana kawai za a yi dole ya saurara ko yana so ko baya so sai dai ya toshe kunnen ya kiji amma me yasa ake cewa wasma'u shine abin da ya gabata a waccan aya ana nufin sauraro na karɓa da ɗa'a da kuma aiki da abin da aka ba wai sauraro na kunna kawai na sauti na fatar kunna ba Daga anan Allah ya ce ku saurara abinda ake faɗa muku ya ku muminai. Idan kun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun yi magana da shi, shi ba ya yi magana da ku. Da ladabin yadda ake so ku yi mai magana, sannan kuma idan ya yi maganar wasma'u ku saurara sauraro na ɗa'a da biyayya da aiki da shi ba irin wancan sauraron na Yahudawa ba. wanda su da aka ce su saurara suka ce ina wa asaina mun ji mun kuma ba za ni ba ku ku saurara sauraro na karɓa sauraro na aiki da abinda da a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake umarta ku da shi shine wa qulun zurna sannan wasma'u data anan a wannan aya ta dauki bangarori guda biyu bangare na farko tsari akan miyagun ayyuka na Yahudawa waɗanda suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurin rashin ladabi ga annabawa kamar yadda suka saba yadda suka nuna da ladabi ga annabi Musa haka suka nuna da ladabi ga annabi Isa har ma suka yi da'awar kashe shi a matsayin sun kashe shi to haka kuma suka zo suna nuna da ladabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayinsu na miyagun mutane marasa ladabi ga Allah marasa ladabi ga annabawan Allah subhanahu ta'ala. sannan bangare na biyu na ayar kuma yana koyar da muminai ladabin magana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin mu'amala da manzon Allah ba daidai take da mu'amala da wani wanda ba shi ba yasa hatta wurin kiran shi Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha kada ku sanya kiran manzon Allah a tsakanin ya zama kamar yadda sashin ku yake kiran sashi daga manzon Allah kana kwala mai kira kana kiran shi kana kofar gida kana kira kiran shi daga cikin gida kamar yadda kuke yi ma junan Allah ya ce to kada ku sa kiran manzon Allah ya zama irin kiran da kuke yi ma junan sannan hatta magana a gaban manzon Allah Allah ya nuna dadabin yadda za a yi magana da shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda suka yi imani in kun zo wurin manzon Allah za ku yi magana kada ku kuskura ku yi magana sautin ku ya zama ya fi sautin manzon Allah na gawa ana an ka zo gaban manzon Allah za ka yi magana dole sautin ka ya zama ƙasa da sautin manzan Allah kada ya zama sautin manzan Allah yana ƙasa kai sautin ka yana sama wannan ne gaya wani ladabi da girmamawa wanda ba a yadda ka fifita komai a kan shi ba, hatta sautin shi ba a yadda sautin ka ya fi nashi ɗagawa a wurin magana. wannan shine ƙololuwar girmamawa da Allah yake yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kakan ka zo ka yi magana da manzan Allah sai ka ga ya gejin sautin manzan Allah yake ya kuma kai ya kamata sautin ka ya kasance daga wannan sautin na manzan Allah saboda in ka kuskura ka saba wannan da Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kada ka kurin ka daga ma manzon Allah sauti ka jahari ba'dukum li ba'd kamar yadda sashin ku yake ɗaga ba sashi a wurin magana idan kuka yi haka ba, me zai faru in aka kuskura wannan nadabin Allah ya ce an tahbata a'malukum Allah zai rushe aikin gaba ɗaya ba ku sani wani aiki ne idan aka yi Allah ya ce zai rushe aikin bayi gaba ɗaya shirka da Allah da in ashrakta la yahbatanna amal inda za ka yi shirka da Allah zai rushe aikinka amma anan sai Allah ya ce in za ka ɗaga sauki ga manzon Allah yadda kake magana da kowa da kowa Allah ya ce to Allah zai rushe aikin ba ku sani ba irin ukuba da za a yi ma wanda ya shirka a rushe aikin shi haka za a rushe aikin wanda ya nuna da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurin magana fa ake magana ba ana nufin ya faɗa mai wata mummunan magana ba ana nufin yanayin sautin da yanayin magana yadda za ka yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Allah ya ce an sa ta'abada amalukum wa antum la tash'urun aikin ku zai rushe ba ku sani ba ya sa magana a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ƙaramin al'amari ba ne. kiyaye lafazi a wurin mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ƙaramin al'amari ba ne. Daka ladabi ga manzon Allah ya sha bamban da ladabi ga kowa. Saboda matsayin manzon Allah ya wuce matsayin kowa. Maza Allah ba daidai yake da matsayin kowa a cikin halittun Allah ba. Matsayi ne na musamman, matsayi ne Allah ya aje shi a wannan matsayin yake koya ma mutane yadda ya kamata su yi ta'amuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya sa girmamawa da kyakkyawar mu'amala da kyautata magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wa wannan ba karamin al'amari ba ne. ba yadda ka saba magana da kowa ko ka saba magana a kan kowa haka in ka za ka yi magana da manzan Allah kuma za ka yi magana za ta ana magana da manzan Allah da girmamawa da mutuntawa da sanin matsayin manzan Allah da kuma hararo da irin ladibban da Allah subhanahu wa ya aje kan ta'amuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan a wuri dai yana ƙara sanya ma mumini ƙauna da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yaya mutum ba zai ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba bayan Allah ne daga saman al'arshi yake yin wahayin yadda za a yi mu'amala da manzon yaya mutum ba zai so manzon Allah ba Allah yana wahayi yana cewa in za ku yi magana da manzon Allah la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ka san yana da matsayi a wurin Allah ke idan yana da matsayi a wurin Allah wajibi ne ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da kowa sai ka so manzon Allah sama da kowa sannan imanin ka yake tsira la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in haka manzon Allah yake ɗayan ku ba zai zama mai imani ba sai na zama ni na fi soyuwa a wurin shi fiye da iyayen shi fiye da ƴaƴan shi fiye da mutane gaba ɗaya da zama yana son manzon Allah sama da kowa da zama duk abin da aka kawo a duniya aka ce ga na manzon Allah ba zai kalli na kowa ba duk abin da aka ce ga yadda manzon Allah yake yi ba zai saurari na kowa ba duk abin da aka ce manzon Allah ya ce ga yadda za a yi to ba zai sauka daga wannan abun ba wannan shi ne san manzon Allah da kaunar manzon Allah daga ba san manzon Allah baki bane kawai za ka faɗa in ka faɗi san manzon Allah to a ga waɗannan abubuwan sun tabbata don ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah ta kunshi abubuwa da yawa a ciki shine ta'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يؤبد الله إلا بما شرع شيني duk abin da manzon Allah ya faɗa kai mai da'a shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi akhbara duk abinda manzon Allah ya bada labari ko kwakwalwarka ta dauka ko ba ta dauka ba in dai manzon Allah ne ya faɗa ka gaskata ka yarda da shi sannan kuma duk abinda manzon Allah ya ce a bari ko ya ce a yi za ka yi in ya ce a yi za ka bari in ya ce a bari wa ma kuma rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu abu na hudu Allah yuqbalu Allah illa bima shara kada a bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah ya zo da shi duk yadda za ka yi ibada za ka tsaya ka nemi ya manzon Allah ya ce ayi ya ce ayi sallah ya ayi a iyamun ya zikiri ya a sa kaya ya yi kaza duk wani abu da za ka bauta ma Allah da shi to sai ka nemo ya manzan Allah ya shar'anta shi ne ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah za ka kai mal manzan Allah ladabi a aikace ka yi wa manzan Allah ladabi a mu'amalance ka yi wa manzan Allah ladabi a duk inda ya kama da duk inda sunan manzan Allah zai gifta ya zama akwai ladabi akan wannan al'amari Daga ba a izgiri da manzan Allah, ba a izgiri da sunan manzan Allah, ba a izgiri da salatin manzan Allah, ba a kwamiji da duk wani abu da ya shafi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na kusa ko na nesa. Da wanda ya yi da wanda ya ɗauka yake dariya da shi ɗin duka rijiya suke yi daga cikin addini. Duk kuta suke yi daga addini. Daga mu kiyaye waɗannan abubuwan musamman harkar kwamiti din nan a wannan zamani a ɗauko wani abu na manzon Allah a rinka mai da shi abin wasa abin dariya har a matsayinka na musulmi ka rinka shiyarin kana sawa ko kana kunnawa kana kallo kana dariya wannan ya fi muna da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga Allah ya kira masu imani da cewa la taqulu ra'ina wa na zurna wasmahu magana wadda ta dace da maqamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasma'u kuma ku rinka sauraron manzon Allah walil na azabin alim idan kun ji kun ci gaba da abin da Yahudawa suke yi na nuna na magana da manzon Allah to ku sani kafirai suna da azaba mai raɗaɗi wannan gargaɗi ne Allah yake yi akan wanda bai ji maganar Allah wanda ya ci gaba da mu'amalantar manzon Allah da miyagun maganganu Allah ce kafiri na azabun alim wanda ya tabbatar musu da cewa wannan abin da suke yi na zagin manzon Allah kafirci haka Allah ce kafirai suna da azaba ne raɗaɗi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan tsabar gargaɗi ne da tsawatarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga duk wanda ya imani da Allah har ma wanda bai yi imani da Allah ba yake kan wannan al'amarin ya sani Allah yana da azaba mai raɗaɗi ga waɗanda suka kangare ma Allah suka ibin abin da Allah ya umarni a bi na addini gaba ɗaya da kuma abin da ya shafi ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan shine kaɗan daga cikin abin da waɗannan ayoyin suka kunsa wallahu a'lam